الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدق وتن رجب شكرة 1443 هجرية wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara ta 2022 meladiya muna zama na 56 darasi na 56 a cikin wannan littafi namu na alkaba'ir na imamu zahabi allah nasar hama idan yan uwa za su iya tunawa muna bayani ne akan alkabira wato ta alhadiyata wal arba'un babban zunubi na arba'in da ɗaya shi ne a takzibu bil ƙadar ƙaryata ƙaddara Allah yana daga cikin imani mutum ya yadda da ƙaddara ta alkhairi ko ta shari satin da ya gabata mun yi bayani ko watan da ya gabata mun yi bayani dangane da yadda Allah ya halicci komai a bisa ƙaddara da kuma saɓani da aka samu yadda wasu suke karyata samuwar kaddara wasu kuma suke tabbatar da ita a yau a cikin karatunmu za mu fi mayar da hankali a kan nasoshi da suka zo dangane da masu kore samuwar kaddarar Allah da kuma menene hikimar da ta sa bayan Allah ya halicci kaddara ta alheri kuma sai ya halicci sharri me hikimar halittan sharri me yasa Allah bai halicci alheri kadai ba to za mu tattauna kan insha Allah a watan da ya gabata akwai hadisin da ko ce aya ta surat shams Allah ya ce in kun kula fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah da ya halicci rai sai ya kimtsa mata fajircinta da tagawarta ma'ana ran ɗan adam yana iya yin fajirci ya saba wa Allah duk da Allah shi ya halicce shi sannan kuma yana iya yin tagawa ya bi Allah tabaraka wa ta'ala duka guda biyu akwai ya ce wa hadainahu an najidain mun halitta mun shirya da ɗan adam hanyoyi guda biyu In ma shakiran wa in ma kafura ko dai mutum ya shukura ya bi Allah ko ya kafar cewa Allah Za ka iya cewa me yasa me hikima da ta sa Allah ya halicci imani kuma ya halicci kafirci kaddara ce a yi imani kuma kaddara ce a yi kafirci an gane to ba hikima a akwai hikima sai dai wanda bai sani ba ya zama bai sani ba to me ake nufi da alhama malam ce al-ilhamu iqa'u yana na alitafin ko iqa'u shay'i fi nafsi wato iqa'u shay'i aukuwar wani abu a cikin rai shine ilhama a wa mutum abu a ransa yayi kaza Shi ne ilhama sa'id ibn jubair cewa alzamaha fujuraha wa taqwaha shine fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ai alzamaha Allah ya lazimtar wa daren dan adam fajirci ko fajirci ko taɗawa. ya danganta ga abin da mutum ya zaba na'am mutum ya ga dama ya yi musulunci ya ga dama ya ce ba zai yi ba ganin dama ra'ayi yawa wani yana musulunci sai dai na sallah ya ce ya rida ya ɗauko cross ya sa a wuyansa aka ce shi kenan tunda yanzu ba shari'ar musulunci ake maya, za a yi da kai yawwa ibnu zaid ya ce ja'ala zalika fiha bi tawfiqihi iyyaha littaqwa Allah ya sanya wannan din a cikin rai ta yanda zai mai tawfiki ya samu taqwa datarwa shine ilhama wa khudlanihi iyyaha ko ta da Allah zai yi lilfujuri ta hanyar yin fajirci da ita rarrace wallahu ala wannan fassara falhama ne suke yi wafin hadisi an rasu da sassan annabu kala inda Allah manna ala qaumin fa alhamahumul khaira manzala shi Allah ya yi baiwa ga wasu mutane sai ya kimtsa musu ya musu ilhamar alheri mana idan Allah ya maka baiwa ya so ka sai sa maka yin alheri da sha'awar alheri fa adkhalahum fi rahmatihi sai Allah ya shigar da su cikin rahmatsa ita ce aljanna Allah ka ba mu ikon yin alheri waftala qauman wasu kuma Allah ya jarabe su a cikin mutane fa khadalahum wa zammahum ya tafar da su ya zarge su ala af'alihim akan munanan ayyukan su wa lam yastati'u ghayra ma talahum fa azabahum ba su iya aikata wani abin da sabanin abin da Allah jarrabe su da shi ba Don haka Allah musu azaba akan mummunan aikin da suka zaba Allah ya sa musu a cikin zuciyarsu zaban za su yi zaba alheri ko sharri sai suka zabi sharri sai kuma suke ce wannan sharri suka kasa aikata alkhairi Allah kuma ya musu azaba saboda sun aikata wannan sharri wa huwa adil lalle Allah mai adalci annabi ya ce la yusalu amma yasal Allah ba a tambayarsa Allah ya ce ba a tambayarsa akan abin da ya aikata wa hum yusalun su bayi su ake tambaya duk abin da Allah ya ba a ce dan me yayi kaza to shi ya halicci kowa ya halicci komai suratul anbiya ma'az bin jabal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ba sallahu nabiyyan qattu illa wa fi ummatihi qadariyatun wa murji'a babu wani annabi da Allah ya aiko face a cikin al'ummarsa akwai 'yan kadariya akwai murji'a ah, na yi bayanin su a watan da ya gabata amma insha Allah wata mai zuwa karatun da za mu yi bayani cikin karatun da za mu yi bayani akan suwaye 'yan kadariya suwa murji'a ƙungiyoyi ne na 'yan bida mai tushen su mai asalin su mai akidarsu mai bambanci tsakanin 'yan alkadariya da 'yan murji'a insha Allah ya rabba to kowane annabi da Allah ya turo shi face a cikin al'ummarsa akwai waɗannan mutane qadariya da murji'a inna Allah la'ana al-qadariyata wal murji'a yace Allah ya la'anci yan qadariya kuma Allah ya la'anci yan murji'a ala lisani 70 nabiyan harshen annabi guda 70 wani hadisin ibn jarir babari ya rawaito shi a cikin tazibul asar shirin abisir zai albani a cikin da'ifa ya ce hadisi ne da'if wancan ma dara kudu ne ya ruwaito shi wanda muka gama na farko a cikin al'afrad sannan abu sheikh ya kawo shi a cikin tabakatul muhaddisin da asbahan albani ya ce da'if ne a cikin silsila da'ifa hadisi na 1640 daidai na aisha ta sake cewa kala sassa alqadariyatu majusu hadhihi al-umma wannan hadisi ne na Abu Dawud hadisi ne Hassan da Imam al-Hakim ya ruwaito shi yan kadariya waɗannan al'umma da muke magana akan kadariya masu karyata gaddara majusawan wannan al'umma kenan haka annabi ya faɗa ya ba da labarin su kafin na al'ummar tasa ibn umar ya ce kala kala sallallahu alaihi li kulli ummatin majus wa majus hadhihi al'umma alladhina yaz'umuna anna qadara wa anna Amra unuf kowace al'umma tana da majusawanta majusawan al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suke raya cewa babu kaddara masu yada cewa babu kaddara kuma wa annal amra unuf kowane al'amari da ta gan shi on ne wato komi fararsa aka yi ai wato musta'anaf ne ne on babu kaddara babu mashi'a a cikin komai ba wani Allah ya kaddara kaza ko Allah ya so kaza babu to yanzu a rayuwa a ce babu babu kaddara ba mashi'a da zai yi ba qala fa idza laqituhum فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء كو براء مني إذا كجمو دا ما سوانا إذا كو ين قدرية كو ين مرجع كشي النبي برنت دسو سوما سن برنت دا النبي ثم قال يتشي نارد إذا ولد رينا يتشي أنسا والذي نفسي بيده لو أن أح... لأحدهم مثل أحد ذهبا دا ين قدرية كو ين مرجع ɗayansu yana da dukiya ta kai dutsen Uhud a kwance na zinari fa anfaqahu fi sabilillah yi ta bayarwa sadaka yana taimako saboda Allah ma qubila ba za a karbi sadakarsa ba hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharri sai yayi imani da kaddara alherinta da sharrinta mana duk abin da kake yi duk imaninka duk in dai baka yadda da kaddara khairihi wa sharrihi din nan ba faruwar al'amari na alkhairi Allah ne ya kaddara na sharri ma Allah ne ya kaddara an baka yadda da wannan ba to baka da bar Allah ba zai karbi ko sadakar ka ba sannan ya ambaci sun ma zakar hadisu jibril wa su'ali annabi sallallahu alaihi ya gawo hadisin jibril da tambayar da manzan Allah ya masa ce man iman qala an tu'mina billahi wa malaikaci wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi yana daga cikin imani hadisin muslim hadisi abdullahi dan umar kai imani da kaddara alheri ko sharri abinda ake nufi jama'a musulmi duk abin da ya same ka inna alheri ne ka ce alhamdulillah haka Allah ya kaddara mu ma'ana wannan abin ya faru da iko da kaddarar Allah idan kuma abu na sharri ne ya same ka mummuna mutuwa ne hasara ne kisan kai ne wani abu ne ya faru marar daɗi ka ce kai musulmi ne ka yadda Allah ya rubuta daman wannan abu zai same ka za mu kawo wasu maganganun da malamai suka yi ta faɗa cewa kafirci ne faɗansu za ku yi mamaki wanda duka suna cin karo da ƙaddara da kuma yadda da abin da Allah ya rubuta mutum to kaga batun wani abu ya samu mutum ya fara tunanin cewa wani ne ya ɗora masa ko ai saboda wani ne ban samu kaza ba kaga duk bata taso ba ina waɗanda suke ganin cewa ai ba samu arziki ba ne saboda ba su wani ba ko kuma wani bai sahale musu ba a ajiye maka wani mutum a ce in ka bi shi za ka yi arziki in ka saba masa kuma za ka talauce ƙarya ne wallahi babu shi malam duk wanda kaga ya samu kuɗi min imaninsa ko takawarsa ko min fajirsa Allah ne irin rubuta zai samu duk wanda ka gan shi kuma a talauci to haka daman kaddara ta faɗo masa inda za a tara masa kuɗin duniyan nan sai ya cinye su kuma ya talauci so kar wani zai rata ya sa da rashinsa ga wani Allah shi dan man jafar Allah masara, wasu ran muna karatu ya ce wasu suna cewa akwai wasu waliyai da sai in an rike su za a samu arziki suna kuma tallata cewa in kun rike su za ku samu arziki za ku samu duniya za ku samu lahira sai ce to a gaya musu arna fa wanda su musuluncin ma ba sa yi wannan su arna ne gaba dai kuma suna nan sun fi musulmi kuɗi bila adadin da su kuma wani waliyi suka kama ina ruwan arna da wani wali. Ya ce kuma mutum nawa ne yadda suna rayuwa ba su yi imani da waɗancan waliyan da ake faɗa ba ba su yadda da su ba kuma suna ba da ma yan garin su sadaka suna ji. kwarai kuwa wallahi so kada wani ya yadda a yi masa wala gigita da imanin shi a ce wai in ka buwa ne ne za ka samu in baka buwa ne ba za ka samu ba ah, to wani ya ba Allah ma kuma Allah ya bashi ai kare wanda biyayya kenan ko ba Allah ne mai ba rawa mai hana ba to nawa ne suka izin Allah ba kuma Allah ya ba su da ka samu da rashi ba wai rarace da biyayya ba ne ina fata ana fahimta Allah yakan iya ba wa makiyinsa ma dukiya arziki yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya arne ne ko ko musulmi ne shi fi kowa kuɗi to shi kuma ba a'a ku ne kuka ɗauki dukiya da samun abun duniya wani abu shi rabo ne da Allah ya zo zubowa haka ta sama sai ya zubo shi haka mai rabo kawai sai samu kamar yanzu in zari aljihuna ne akwai abuwa hakan nan watsa ana karatu wani zai cafke wani kuma ya kifa kansa bai lura ba yana danna wayarsa wani ya ɗauke to haka ake rabon wataƙila wani lokacin da aka yi rabon yana bacci bai samu ba ina ta kuna fahimta so addara ne kuma akwai abinda a yanzu ba ka da shi amma Allah ya kaddara in ka dage ka nema to za ka samu akwai kuma wanda yanzu bai da shi kuma duk dage wanda zai a yanda yake dai haka yake za ka lura wani tun da kake yaro a unguwar kana gara taya yake tafiya kasuwa ko ba ka bane har yanzu ka kai shekara talatin da bakwai bai fa daina zuwa kasuwan nan ba kuma baya fashi amma ya ke kuɗi har yanzu amma za ka lura wani da yake shahara yanzu yana da gidaje yana da mall mall yana kaza kaza duka duka tarihin kuɗinsa gaba ɗaya bai wuce shekara goma ba suna nan a garin nan ko babu to ina wanda ya shekara talatin arba'in hamsin yana ta zuwa kasuwa babu dabarar da bai yi ba kaddara ce to shi yasa in ka zo addu'a ka ce ya Allah ka kaddaro mana mai yawa mai faɗi ko ba ka bane ba yawa amma ba wani maganar cewa wai in na buwa ne ne ko na riƙe wani shine zai man hanya samu ko waye waye sauransu kamar yadda waɗanda wasu suke zuwa gidajen yi ne ai su mika imanin su ga boka cewa a ba su kaza a yi musu kaza za ka je gidan boka ka duba famala ka je ka gidan boka ka tarar da shi a cikin talauci talaka wani ma wari yake dan bala'i bai da rigar kirki bai da komai gidansa shi nan malam abun shai ya gama yi maka aiki kai kuma wai ka je nema ne wai a gurinsa wai wurinsa wai ya maka wai hanyar arziki wai kasuwa ta zo wai dukiya ta abin nan mulki ya tsaya kuma idan ka gama shirin da zai maka hanyar ka samu din sai ka dan nado na abu ka bashi sai ya kusa tsugunawa ba in ya zo karba wai sai ka je ka ce ai ai ai ka rike malamai ka san ba sa cewa mun rike bokaye ce ai wani da kaga kasuwa ta mai ai malamai ya rike mana bokaye ya rike ah to ka ya rike to ya akai shi bokan bai ba kansa ba ina da hanyar da zan samu kuɗin sai na baka kai kuma ka zo ka gama ka zo ka sallame ni a zan sallama kaina tukunna ko ba ka bane ba yawwa sannan sai na miƙa maka wannan ba maya tunani duk wanda yake da basira ya kamata ya gane boka bai sai ba komai ba kuma bai sai hana maka komai ba kamar yanzu mai mulki ne ya da "Wai yana neman mulki wai sai je wajen boka wai ya masa hanya yanzu wani jiniyar da ake da abubuwa da ake waye baya so a shi ma yana so to ba sai yi wa kansa ba wai ba shi ce wai in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana kun ga ku riƙe Allah ku huta kawai shi yasa ba mai jin daɗin rayuwa irin mai tauhidi kawai duk abin da ya same ka Allah ne kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah mu. kamar wani ne yanzu ya saka a gaba wai ya ce wai sai ya gama da kai ka ce za mu buga dai kwarai kuwa za ka gama da ni ni ma zan gama da kai kwarai kuwa kar wani ya maka wani barazana wai ya ce kaza kaza sai ya ga bayan ka ko a kasuwa sai ya ga bayan ka ko a ofis sai ya ga bayan ka ko a makala ka ce kai ka je ka kama boka inda ka kama ni kuma zan kama sujjada da karatun qur'ani da tauhidi wallahi tallahi wani ya zo gigi ce yana mun fatawa wai wallahi wani ya sa shi a gaba kaza nace ya sa ka a gaba sai ma ba sai ka sa shi a dare ba kwarai kuwa a kan me ya zo ya tsaya maka ya dame ka tashi da daddare kai sallah ka kira sunansa a suje ka ce ya Allah wani ya fitine ne Allah ka bin maganinsa Allah ka fi shi Allah bawanka ne Allah kai ka san gulle ya ubangiji in ya koro ka kare mu ku buga da shi ka fito da safe kai sadakar wasan 250 ya isa Allah wallahi malam ka je ka gaida mahaifiyarka ka kai mata tsire mai kyau a wannan dare ka ce hajiya goge bakin ki kuma ki mun addu'a za ta ce Allah taimake ka ki ce ina da damuwa ki mun addu'a da dare wallahi ta ma shikenan sai ka tsaya wani zai takura ma wai a ofis ya matsanta masa wai ya masa kana ce ofis din me kana shirme sai da kake da dare kake da sallah billahi azimu duk wanda ya dame ka wallahi ka kama azumin nafila a kansa ka kama kiyamun laili ka kama sallah ka kama karatun qur'ani ka saukan qur'ani ke tawassuli da abin da ya dame ka da shi ka ce Allah kai min maganin sa ka gani ha hawa wallahi mana akan yaqini muke wallahi wallahi mun yadda da Allah kuma wallahi mun yadda Allah zai taimake mu kishi zaka ga wani mushriki ya dame ka wani fajiri wani kaza wai wai wallahi matsafi ne tsafi yake nace tsafin banza in zai tayar maka da hankali na ku haɗu da ya tun karo ka kamar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ka ta zuba mai kursiyu ko kiliya za ku yi ka zuba kursi ka watsa da falaki da nasi maganin matsiyata wallahi dan ce da falaki da nasi wa min sharri hasidin idza hasada wa min sharri nafasati fil uqad ko ba ka bane ba ba ga ta da saukin karanta ba dogon abin nan wallahi malam duk wanda wani ya fitine shi ko mutum ko aljani ko wani aljani ne yake damun ka a lungun gidanku ko kana jin hayaniya da daddare kana jin daka kana jin wani ƙara ka ji wani wani ana surutu ba kowa ka ce za mu buga da ku wallahi ka tashi ta zuba falaki da nasu wallahi sai sun tafi alƙur'ani gaskiya ne kuma abin da annabi ya faɗa gaskiya ne da haka mutane ku riƙe Allah ku huta wanda ya rike shekani ma yake barazana ballanta wanda ya rike Allah karka manta muhimmin jiddan jiddan ku yarda da kaddara alkhairi ko sharranta in ka samu Allah ne in ka rasa ma Allah ne ba haka ya kaddara maka shi shikenan so babu wata damuwa mutum ma ka ce wai sai na rike ka shine zan tsallake a'a zan ya rike Allah yawa abinda na rike Allah qauluhu an tu'mina billahi zai fassara hadisin me imani da Allah jama'a yace al-imanu billahi huwa at-tasdiqu bi annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun mawsufun bi sifatil jalali wal kamali imani da Allah shine ka gaskata lalle Allah ta'ala akwai shi imani da Allah shine ka yadda akwai Allah kuma an sifanta shi da sifofi masu girma da kamala munazzahun an sifatin naqsi kuma Allah abin tsarkakewa ne daga sifofi na tawaya baya bacci baya mantuwa baya gazawa ba wanda ya fi karfin Allah ta'ala kuma babu jahilci a tattare da shi duk wani sifatun naqsi Allah munazzahun anhu to ya koru abin tsarkakewa ne da wannan sifa dina cikin imani da Allah wa annahu fardul samadul khaliqu jami'ul makhluqati Allah kwaya ɗaya ne shine alfardu samadu kwaya ɗaya tilo wahidi shi kadai as-samadu abun nufi da bukata duk wani wanda yake neman wani abu to Allah yake nufa shine as-samadu sannan kuma tabaraka ta'ala shine ya halicci komai khaliqu jami'ul makhluqati duk abun da ka gani a duniya Allah ya halitta mutasarrifun fiha bima yasha'u Allah yana tasarrufi a cikin halittarsa da abin da ya ga dama ya fi mulkihi ma yuridu kuma yana aikatawa a mulkinsa abin da ya ga dama abin da ya nufi la yusalu amma ya fa'alu hum yusaluna ba a tambayan Allah akan abin da ya aikata su mutane su halitta su ake tambaya wannan shine ma'anar imani da Allah wal imanu bil mala'ika to me imani da mala'iku huwa tasdiqu bi ubudiyyatihim lillah ka gaskata cewa akwai mala'iku kuma bayin Allah ne mala'iku ba Allah bane mala'iku ba annaba bane mala'iku wata halitta ce da Allah halicce su da haske Allahu akbar kaga haske wannan dau haske sai ke tunani ya za a ta kuikuya shi ya za a kwandansin ɗinsa a haɗa shi mala'ika da da haske ne aka halice shi shi sa shi baya ci baya sha bai jin yunwa bai jin ishirwa baya fushi baya kaza da haske Allah halice shi ya rahman ba sun je gurin annabi ibrahim ba ya gaso abin dan maraƙi malam gashi mai lafiya ai bi ajlin samin ya zo musu da shi ya miƙa yace ala ta'kulu ya ga wannan nama yana rababbaka mala ya sha abubuwa mana musamman idan da kwantattun albasa a kai ya gaba su ba ya ce alata akulun ba kwaci mutum mutum bako a zo masa da gashashen nama na iya zuba ido bai zai ci ba wala ya zuba musu a gaban kawai ba ta kan wannan nama suke ko ganin shi ba fa'aujasa minhum khifa kawai sai tsorata kai wannan ko an ya mutane ne yanzu a kasan nan mutum a bashi gasasshen dan baraki ya iya taba sai tsorata to kuma ga su da sifan mutane samari matasa kyawawa masu kyan halitta yan birni na gaske قالوا لا تخف suka ce karka tsorata karka tsorata wata ayar Allah ce suka ce inna ursilna ila qaumi lut mu baki ne mala'iku ne an turo mu ne zuwa wajen mutane annabi lut ma ɗan luwaɗi masu neman maza su za mu je mu halakar yau akwai matarsa tana nan suka yi mata bishara suka ce mun maki bishara za ki haifi isaq yana tsoho shekara 120 ita kuma tana da shekara kusan 90 da wani abu bashar na habi isaq suka ce wa min wara'i isaq ya yaqub akwai ma yaqub to daga nan suka gane ba mala'iku bane ai ba mutane bane kenan mala'iku ne kula da gashashen nama akwai sirri a cikinsa ai kwarai kuwa shi zama ga a ƙwar'ani in dai amma an bayani an kawo nama sai ka ga an ce gasashe wallahi wallahi duk wanda zai samu kuɗi a cikin ku ya sai nama ya je a gasa masu ce a gida kwarai kuwa akwai albar'a kwarai kuwa to da man malam din namiji ma da waya cin albasa ai ya kashe kansa ai kai ka san sirrin albasa kuwa dab bari wata ran karace ya biyo ta kanta albasalu ko malam zai ke ce walbasalu da albasa bal ibadun mukramun bayi ne abin girmamawa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi amalun ba sa guda rigayen ubangiji suna a kan duk abin da Allah ya faɗa ba sa wuce mai gaba suna aiki da umarnin Allah ya alama baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun Allah ya san gaba da bayan kowa mala'iku da waɗanda ba su ba kuma ba wanda ya sai ceto ran tashin kiyama sai da yardar Allah ceto ba wanda zai cece wani sai da yardar Allah to wannan imani da mala'iku kenan wal imani bi rusul fa imani da manzanni malan shi huwa tasdiqu bi annahum sadiquna fima akhbaru bihi anillah ta'ala ka yadda annabawan Allah masu gaskiya ne ka gaskata abinda suka zo da shi daga Allah daman annabi yana ba da labari ne ko manzo yana ba da labari daga Allah ayyadahum Allah bil mu'jizati dalla ala sidqihim Allah ya karfafe su da wasu mu'jizozi gagara koyo da ke nuna gaskiyarsu kuma ka yadda wa annahu ballahu anillahi ta'ala risalati kuma sun isar wa Allah saƙonsa da ya turo musu wa bayyanu lil mukallafina ma amarahum Allah kuma sun yi wa mukallafai balagaggu wadanda aka ɗora musu nauyin shari'a bayani abinda Allah ya ɗora musu wa annahu yajibu ihtiramuhum wajibi ne a girmama annabawa da manzanni wa Allah yufarriq baina ahadin minhum kar a bambanta tsakanin ɗaya daga cikin su wal imanu to bil yawmil akhir shi kuma yanzu imani da manzanni a yadda akwai su kuma a yadda duk abinda manzo ya faɗa gaskiya ne kuma akwai wasu abubuwa da Allah tabaraka ta'ala ya nuna musu ya ba su a hannunsu wanda zai nuna cewa su din annaba ne yanzu kamar misali mu ɗauki annabi ɗaya a cikin annaba da suka gabata sannan mu buga misali da manzo Allah sallallahu akan mu'jizozi mala annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya jarabe shi da matsafa shi Allah ya turo shi ne a cikin mai cikin matsafa dan haka sai Allah ya bashi mu'jizar da za ta karya karya duk wani matsafi wata rana suka zo don su ta shi tsorata suka yi mai tsafi komai ya zama maciji kawai kawai sai dai garin macizai yadda kasan tsutsotsi yaman yaman yaman yaman yaman kawai suna ta daddaga kai suna ta kaza zai Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la yana garin taron macizan nan to maza fa Allah ya turo shi jama'a fir'aunan nan tsafi dan bala'i Allah raba mu da matsafi kare mu kawai sai tsorata gashi annabi ne aikake daga Allah amma sai ji dan tsoro Allah ce kar ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki duk wannan iska ce hayaniya ne wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitu ata dauki abin da ke hannunka sanda kenan to ita ce mu'jiza kullum annabi Musa na yawo da sanda sanda ne na itace amma wannan sandan akwai abubuwa cikinsa Allah ce wullata kana wullata za ta zama maciji kwaya ɗaya tsato yana cefa wannan sandar kawai sai ga ta zama maciji macijin nan malam sai buɗe baki kawai sai ta haɗiye su talqaf ma sanau yana ta haɗiya yana suka ce a a a lalle tsafin Musa ya fi namu zai fa karar da su wallahi sai da ya cinye macijin nan tas gaba ɗaya kuma macijin iya ganin ka ne kuma macijin annabi Musa kuma ya zo yana shawagi yana kewayawa inna ma sana'u kai bi zahir dama wala yubdu sahiru haythu ata fir'auna yana gani ya ce inna hada la sahirun alim sai kai ce wannan annabi ne daga Allah daga shi sai ce kai kai kai wannan matsafi ne mai ilimi ku je ku karo ilimi ku kananan matsafa eh ilimi ne wannan mana tsafin naku har yanzu da sauraya kuka kuka bari ya gama da ku ya bitin ɗanku to kaga nan mu'jiza ce an ruwaito cewa hannunsa Fitilaj ce Musa da suka dame shi su fir'auna da mutanensa Allah ya ce wa akhrij yadak cire hannunka daga aljihunka ko daga cikin rininka takhruj bayda'a min ghairi su yana daga hannunsa malai da yayi haka walai sai zama wani irin kyandir ne mai haske kawai duk inda ya hannun kawai sai haske sa haka min ghairi su ba wata wahala ba a ci falfal ba wani kendir ba wani wutar lantarki ba jone-jone hannun ne kawai ke harkawa kawai wani mu'jiza ce suka buga suka buga suka kasa gane yaya aka yi haka Allah ne ya bashi haka ya ta fafatawa da fir'auna Allah kuma ya kare shi annan muhammad sallallahu alaihi kafare suka ce da shi in kai gaskiya kake yi wannan watan da yake sama wannan wata da yake sama muga ya tsatsage ya faffashe muga ya bade sai mu gaskata ka ya yi shiru Allah shi an karba za a yi wallahi wata rana kawai malam sai fa wannan wata fara muke gani Allah ya satsa gashi kike tashi har ma wani bangaren sa je fadi akan wani dutse a maka? ya gashi suka ce ba su yadda ba suna da 'yan uwansu da sun yi tafiya sun je kasar sham a wannan lokacin suna sham yanzu sun dawo a jira su gawo a tambaye su shin rana kaza lokaci kaza sun ga wata ya tsage ba san me yake faruwa ba suna zuwa maka aka tambaye suka ce ai ai mun ga abun mamaki ranar wata ya tsage aka neme shi aka abana to suka yi shiru suka ce kai wannan mutumin matsafi ne ba za su yi imani ba ne Allah ya ce walau ja'atun kullu aya la yu'minu hatta yarawul al alim da duk wata aya da mujina za ka ba za su imani ba sai sun ga azaba ne sai ya sha kashi zai kira Allah manzo Allah fa saboda mu'jiza ko wata rana a cikin musulmin ma Allah ya nuna wasu mala wata ran an nemi ruwa ruwa aka nema za a yi alwala za a sha babu yace ku kawo kwano aka kawo kwano yace ku zo ku yi alwala suna mamaki yayi haka kawai sai hannun ya zama famfo malam kawai ke ku da alwala ya rike haka wallahi malam sai da suka yi suka sha suka sha ruwa yi kadu zuba ba a'a ba ciyo ba ba nesa ba ba komai ba suka gama shan ruwa suka ɗiba ce ku ɗiba ku guzuri ku komai yana ɗage hannu yana ɗage shi kenan wannan sahabbai sun gani tsuru da muzu ganin annabi tsohuwa an kawo a wata riwaya wani littafi na mai yake bayanin mu'jizun manzo Allah sallallahu alaihi yace wata rana annabi ya kira wata bishiya ta zo ce ka je ka ce waccan bishiyar Muhammadu yana kiranta ka kira ta ta tumbuko ta taho ta girgizo ta girgizo ta zo ka gama kuma ta koma alaihi salatu wani. yana da kututturar dabino yake mumbari da shi da ba hali daga baya aka gina masa mumbari na katako juma'ar da ya zo ya hau sabon mumbari yana hudu ba yana fara hudu ba kawai sai aka ji kukan jariri a'a ina jariri babu ashe sheku tuturin da yake ta inya inya inya yana ta kuka sai annabi ya sauko daga mumbarin sai zo irin gumi tuturin yana rashin shi ce ya haƙuri ya ce sabai kuka yake saboda zai juma'a ina hawa kansa ne hudu ba yau ban hau ba mu'jiza mu'jiza ya zo wuciya ta wasu kabarurruka da aka binne su ba su daɗe ba ya tsaya ce waɗannan kabarurrukan mutanen da ke ciki ana musu azaba yanzu haka wa ma yu'adzabani fi kabir ba wani babban laifi bane yasa ake musu azaba ɗaya daga cikin su laifin sa annamimi ne mai daukan magana ya kai ya dauka ya kai ka daina ka daina fa ba kyau dauki san kai can dauki kai na biyu shi kuma fitsari yake baya tsarki in ya zo ya yi fitsari ko a tsaye ko a tsugune yana gama sai ja dansa. baya tsayawa ya kula da gaban sai tsarkake ko ya sa dutse ko ya sa tsumma ko ya sa ruwa to wannan yana jawo azabar kabari duk mai fitsari yana bari yana bata mai wandansa yana jawo azabar kabari wasu ka ce la yastatiru min bawlihi abin da yake nufi irin masu fitsari a bakin titi din nan mutum kawai zai zo yana jin fitsari sai sai ya fuskanci hanya inda kowa zai gani hai ya cire wannan, kowa kyauta a rana ya zo gani wannan yana jawo azabar kabari ana son musulmi inda zai ya dan kewaya ko yawa ya dan samu gindin wani abu ya buya to wannan shine sababi wani mu'jiza ce sallallahu alaihi wa sallam an je yaki yunwa yunwa yunwa ba abinci wani sahabi yayin abinci yace na mutum ɗaya ne kawai na annabi annabi da ya zo zuwa sai gayyato wajen mutum ɗari ana zuwa mutumin nan yake cewa wa matar sai ce inna lillahi wa inna ilaihi ya ce abincin nan na annabi ne kaɗai gashi ya ɗebo duk bai an taho yaya za a yi ya tsorata annabi ya ga cewa ya firgita ya ce ku gaya wa matar kar ta sauke abincin daga kan wuta kar ta sauke a bar kwanon abincin tukunyar abincin a kan wuta ya ce ku ɗauko faranci ku ɗauko abin zuba abinci ya sunku ya yi ɗauki ludayin yana gaurayawa ya ce a shigo mutum nawa nawa goma ko suka ce abincin wanda za shigo da mutum goma ya ce ku shigo da su ce wallahi mana aka shimfida kwano mai fadi na mutum goma sabai suna ganin ikon Allah malam ya rika ɗiba da kansa yana zuba yana ɗiba da kansa yana zuba yana ɗiba da kansa yana zuba yana ɗiba da kansa in ya ɗiba sai bulbulo in ya ɗiba sai bulbulo sai da aka cika faranci ce ku ci ku koshi yana tsaye akan abincin suka koshi tas suka fita ya ce a shigo da wasu goma aka shigo da su yana ɗiba yana zuba yana ɗiba yana zuba yana ɗiba yana zuba yana ɗiba yana zuba suka ce da ya ce a ƙaro wasu aka ce goma goma goma goma goma malam sai da aka ce kowa ya ƙare ya ce kowa ya ci ya ƙoshi aka ce kowa ya ci ya ƙoshi ya ɗebi nasu ya ci kuma ya bar wa matan gidan suka ci gaba da ci yanzu wannan bai saka yadda annabi Muhammad aikace daga Allah bane malan ka kuskura baka yi imani da manzo Allah ba ai baka ci sa'an zuwa duniya ba tabbi wallahi wanda aka jefo shi ma fi kala dama ina ai mun yadda da annabi ai mun yi imani da shi ai kuma ga abubuwan da ya taba da za su faru a duniya suna ta faruwa yau zahiran mirara to wannan yana daga cikin imani da annabawa ku yadda da abin da Allah ya garkata ya girmama su kuma a girmama su to sai kuma al bi bima da wal imanu bil yawmil akhir imani da ranar karshe huwa tasdiqu bi yawmil qiyamah gaskata ranar karshe ka yadda akwai kiyama me kiyama ranar tsayawa me za ka ce tsayawa za a dade a tsaye mana la ilaha illallah Allah ka ba mu kyakkyawan cikin an ce da yawmul qiyamati ranar kiyama ne ranar tsayawa saboda za a dade a tsaye tsayuwa za a yi malam Allah zai fushi da mutane shekara arba'in ko kula su bala'i ba shekara arba'in ɗin kiyama duk shekara ɗaya ta duniya shekara alkiyama shekara dubu ne mana shekarar shekarar duniya dubu ita take shekara ɗaya ta alkiyama in aka sa mutum zai shiga wuta zai shekara biyu to sai ya shekara dubu biyu ta duniya Allah ya tsoron Allah mana lamarin alkiyama yana da ban tsoro yana da firki. to za a tsaya Allah zai shiru ya rabu da mutane a kowa zai gane cewa lallai kiyama gaskiya ce kuma duk wanda ya mutu ko da itace da kwaro da wane ne da menene da dabbobi da aljanu da mutane duk za a وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت إيماني الكيامة كيدد أبن الكيامة تكيدو كده شيء نداو دا متعني باين سموتو duk wanda ya mutu da kake gani ka ne shi za a kiyama wallahi sai ya tashi wallahi ko kaza ce ta zama mushe muka jefar da ita aka binne ta ko ta zama bola wallahi sai ta tashi mutum da ya mutu shekaru barkate sai ya tashi kazar da kuka karya kashinta kuka cinye ta za ku gamu da ita shi ne i'ada ba da mot amma kafare ba su yarda da wannan ba zaman lazi da kafaru An yi ba a su bala wa rabbi na tuba suna sun malatu na ba'un na bima amiltu ma zalika ala siya to ku yadda za a tashi za a dawo da kowa akwai annashir akwai alhashir akwai alhisab annashir bullukowa daga cikin ƙasa shine annashir yasa kullum idan annabi ya koya mana ya koya mana addu'a alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi annashur nushur me an bullukowa da fitowa daga cikin kabari الحشر قورة متعني تاشن على القيامة فيوى القيامة ولا تسمع إلا همسة سيديك جيب يب يب يب أنا تتفيع إن هذا محشر والحساب أقول للسابق أقول للسابق Allah zai wa kowa hisabi da lissafi akan abin da ya aikata wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada mutane za su tarar da abin da suka aikata yana nan Allah ba zai zalunci kowa ba wal mizan akwai sikeli na auna aiki kowa zai ga aikinsa kuma za a auna maka ka gani duk wanda ya kawo kaya ya je airport ba ana auna mai ya ga kilo nawa ba to wallahi kowa sai ya ga kilo wasu suka ce mutumin za a ɗauka a ɗora shi an gane ku shi ɗan adam da za a ɗora shi a sikeli a ga nauyinsa wasu kuma suka ce a ayyukansa za a zo da shi a zo mai da ibadarsa a zo mai da tsiyarsa a auna a sikeli shekara ɗaya ta duniya daidai take da shekara dubu ta lahira a shekara ɗayan duniya sai an ninka ta sau dubu ta yi shekara ɗayan lahira an gani? yi eh, sabko lissani bayan da yawon inda rabbika ka alfi sanatin mai mata hudu sannan akwai siradi mai siradi wata gada ce akan jihar nama gadar da gashin ido ya fi ta kauri zaren gashin ido ya fi ta kauri kuma kowa sai ya bi ta kanta ya wuce kuma kowa aikin sai yake wutar da shi annabi ya ce wani zai wuce kamar walƙiya falai ya tsallake wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ai wa ma minkum babu wani mutum guda ɗaya sai ya bi ta wannan wani zai wuce da gudu zai wuce kuma malam akan tasiriri ya gada nan iya aikinka iya kyautatawarka iya saitin da zaka samu amma da yawa wasu a riwaya aka ce in sun zo ai zamewa suke yi aka ramu kallawa ko katako ne falanki aka dora maka shi tafiya iya ganinka aka ce ka ruga da gudu a kansa ai an hada ka da aiki ballantana ballantana gadar da Gashi ido ya fi ta kauri kuma ba ta tsinkewa gam kuma ta kanta za ka ji malam shi ya sa Allah ya ce kiyama yau matubula sara'iru ranar tonan asiri wani zai wuce da rarrafe in ji annabi salatin nan ba zai ma iya tafiya da kafa ba sai dai rinka rarrafa rarrafa rarrafa rarrafa rarrafa Ka yayyanke shi kafin ya karasa irin yan 50-50 kenan yau ana saba Allah yau ana tsiya yau ana alheri yau ana kaza wani aka ce a riwaya sai ya ji karshe sai ya ji karshe sai su buta ya fada jahannama kasan ba gaba ɗaya wuta ce wannan shine sinadi kuma akwai wasu mala'iku masu suna zabaniyawa a cikin wutar suna da makata su kuma kana wucewa suna fizgowa suna suna kujade dai kujade dai dai wallahi sanadu uzzabaniya aka ce duk munafiki sai yayi tafiya yayi tafiya yayi tafiya sai zabaniya nan su malkato wuyansa sai ya fada kuma duk wanda ya fada jahannama shikenan dan wuta kenan duk dan wuta sai ya fada akwai siradi na a riwaya aka ce manzan Allah zai zo ƙarshen siraɗin nan malam ya tsaya ya tsaya yana ya rabbi ummati ummati ummati ummati duk duniya ne fa ake wucewa amma annabi ya tsallaka tuntunin la ilaha illallah kuma ya tsaya ya iya wuce yana al'ummata ya Allah al'ummata al'ummata ya rabbi ummati ya rabbi ku duba soyayyen da yake mana لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله النبي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم نافي من إنسان كنس لكنس والله فجماعة كويس راجل yana jira na yana jiran ka duk wanda ya mutu ka binne shi a rami ya hau layi ne fa yana jiran wancan tafiyar akwai aljanna akwai wuta wa anna hadaru sawabihi wa iqabihi lil muhsinina aljanna gidan lada ne gidan sakayya ne ga masu kyautatawa uquba ce wuta ga wannan da suka munana Walmusi'ina musiina masu munanawa za shiga wuta ila gairi zalika mimma sahha bihi an-naql wal iman da wani wannan daga cikin abinda wato ba ni sunan shi sahabi naqlu wanda naqali riwaya ya inganta wannan shine imani da kiyama dole ka rinka tuno waɗannan abubuwan akwai su malam mala akwai bayani akan wuta yaya take akwai bayani akan aljanna yaya take akwai bayani akan tsayuwar hisabi ya yake wannan duk wani karatu ne mai zaman kanshi amma a dunkule duk mu imani shi to wal imani bil qadari sai imani da kaddara da muke ciki huwa gobe ma taqaddama zikru shine ka gaskata abin da ya gabata ambaton shi wa hasiluhu ma dalla alaihi qawlu subhanahu wa ta'ala asalin qaddara shine fadin Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ya halice ku da abin da kuke aikata inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar komai mun halice shi da kaddara wa min zalika qawli fi hadisi ibn abbas wa alam anna al ummata daga cikin imani da kaddara hadisi ibn abbas ku fahimci shi ka sani da je al umma law za su hadu ala an yanfa'uka bi shay'in duk duniya su hadu dan su amfani ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba za su amfanar da kai ba sai da abinda Allah ubangiji ya kaddara ya rubuta maka walau shama'u da za da ala in yadruka su cutar da kai bishayin da wani abu wallahi duk duniya ta haɗu. dan ta cuce ka lam yadruka illa bishayin ba su isa su cutar da kai ba wallahi sai da abinda Allah ya riga ya rubuta maka rufi ake alƙalam an dauki alƙalama tuntunin an gama rubutu wa shaffati suhufu takaddu har sun bushe komai a rubuce yake hatta wannan motsin da nake da hannuna da wannan maganar da na'am din da ka faɗa duk yana da rubuce da wace ga faɗe shi wallahi ya rahman wannan shine imani da kaddara wa mazhabu salafi wa immatul khalafi anna man saddaqa bi hadhihi al-umur salaf da manyan manyan malamai na wannan da suka biyo baya duk wanda ya gaskata wannan abubuwan da muka ambata tasdiqan jaziman gaskatawa na jazama na gaske la raiba fihi babu shakka wala da babu jika dawo kana mu'minan haqqan to ya zama cikakken mu'mini insha Allah sawan kana zalika an barahina ya yi imanin ne saboda akwai hujjoji yankakkun hujjoji akwai itiqadat jazima ko kuma kuduri na jazama wanda ya riga ya yanke wallahu ta'ala alam Allah shi ya kansa wannan shine imani kaddara sai fasali da malam zai bayani lokaci bai bari ba to yanzu abinda da zamu rufe da shi dan ana nuna mun lokaci ya shi ne jama'a yana daga cikin abin da Allah ya kaddara na kaddara zai faru ya halicci alheri ya halicci shari kamar ya halicci wuta ya halicci aljanna haka ne yawwa sannan kuma ya halicci mala'ika jibrilu wanda yake tattare da alkhairi ya kuma halicci iblis shedan Allah ya halicci iblis shedan shedan tsoho kenan mabarnaci mai ta'adi duk wanda ya halaka a duniya ma ta dalilin shi ya halaka kuma tun farkon duniya yake nan har yanzu yana nan bai mutu ba Allah ya yi alkawari da zai mutu ba sai ya nade duniya tsoho yana nan da al'arshinsa gadon mulkinsa a ruwa kuma Allah ya taimake shi yana da wakilai a cikin mutane wakilai a cikin aljanna kai za ka zama wakilin shaidan baka taba ganinsa ba amma almajirinsa ne kai eh kana promoting sinsa da ra'ayyukansa gaba daya aikin banza kenan ba albashi wallahi ka ta masa aiki ba da almajirai yana da su eh ai wani da ka ganshi ma ka ce wani shedan akwai wanda ma na gana cewa shaidan yana da wallahi na ce ta wani ka shiga uku kuwa to shi shaidan shi ne lalata dukkan addinai ma su fasadin adiyani duk wani kuduri duk wani nufi na alkhairi kuma shi shaidan shine sababin shiga wutan dan wuta duk wanda ka shi a wuta shaidan ya kai shi shi yake sa a yi aikin da za Allah zai fushi da mutum ya sa mutane su tafasa da Allah shi ne a sa'i mai kaiwa da komowa fi hukuku ikhilafi ma yuhibbullahu wa ya tabbatar an aikata abin da Allah baya so Allah bai yarda da shi ba ƙoƙarin shedan ya zai yi sa a yi abin da Allah baya so bai yarda da shi ba amma akwai hikima da ta sa Allah ya halicce shi shi a wajen Allah akwai dalilai da yasa ya halicci wannan sharri shedan ne duk da ba a danganta sharri zuwa ga Allah wa sharru laysa ilayka to amma me hikimar na farko don a nuna wa bayi ana ala khalqil mutabaddat suke cewa ashe Allah mai iko ne ya halicci kishiyoyi ya halicci dama ya halicci hagu inda an ce Allah dama kawai yake iya halitta ba ya iya halitta hagu ba za mu matsala ba inda Allah an ce kawai zai iya halittar wannan abin da ake so ne ba zai iya halitta abin da ba a so ba to sai wani ya ce ai kenan Allah akwai gajiya a tattare da shi da haka Allah ya halicci wannan zawa dukkan wani abin yi da ka sani zai ya nuna ma ya isa ya komai in ya ga dama kamar yadda isa ya halicci eh, wannan alkhairi zalla amfani zalla kuma yana da ikon ya halici abin da yake mai cutarwa ne kuma sai ya yi maka mukabilin kishiyarsa jibrilu ashrafu zawat shine mafi daukaka a cikin abubuwan da Allah ya halitta waɗanda suke da alaka da annabawa kamar wajen wahayi cikin halittun duniya jibrilu yana cikin mafi tsarki maddatu kulli khair shine tushen dukkan wani alheri fatabarakallahu ahsanul khaliqina ka duba ya halicci shedan kuma ya halicci jibrilu kamar yadda ƙarfin mulkin Allah ne ya bayyana ya halicci dare sai ya halicci rana ba za a ce dare kaɗai yake ba baya iya yin rana a'a zai halicci dare ya halicci rana ya halicci cuta ya halicci maganin cuta ba za a ce a Allah kawai ya halicci magani bai iya ci halittar cuta ba a'a zai iya mai iko ne ya halicci almautu wal haya ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa kaga duk wannan mutabaddat ne ya halicci alhasan wal qabih da kyakkyawa da mummuna ya halicci alkhairi wa shar da alkhairi da kishiyar alkhairi wannan yana nuna kamal qudratullahi tabaraka wa ta'ala sannan na biyu daga cikin hikimomin da ya sa Allah ya halicci kishiyar alkhairi kamar shaidan kamar wuta kamar mummuna abu shine dai ya nuna maka gaskatuwar sunan ubangiji na alqahariya cewa shi alqaharu ne shi almuntaqimu ne shi al'adlu ne kuma shine ad-darru duk a cikin sunannakin Allah shine ash-shadidul iqabu shine kuma sari'ul hisabi shine zil batshi shadid shine al-khafid shine al-muzillu shine ar-rafi'u wannan duk hadihi al-asma wal af'al ne sunannaki ne da ayyuka da suka shafi Allah ta wa ta'ala dukan su kuma kamal ne dole ne a same su ga Allah kuma ikonsa da mulkinsa da sarautarsa isarsa ta sa yakan iya wannan sannan kuma dan a bayyana mana inda ba dan Allah ya halicci wuta ba to ya zaka ya halicci wuta ya halicci aljanna to ya zaka gane afuwar Allah ka duba yadda dan adam yake saba wa Allah kuma ya tanadi abin da zai kone shi yanzu dan adam din nan inda ba halicci wuta ba ya ce ya fi karfin Allah yayi abin da ya ga dama kuma a gama a sashi aljanna sai ya nuna ma a'a yana da inda zai kai ka kowane dan banza akwai inda za a ji shi kamar yadda duk mutumin da ya alkhairi akwai inda za a kai shi da dan a nuna mana abuwar Allah sai ya halicci wuta sai alshi aljanna sai ga kai ta ibada dan dan ya baka aljanna kuma kai laifi dan ya maka abuwa ya taimaka sai saka a cikin aljanna sannan a gane gafar ubangiji da rufin asirin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma abuwarsa ga waɗanda suke ƙetare iyakansa sai sa manzo Allah ya ce laulam bu, da ba dan kuna yin zunubi ba da zahaba ballahu bikum ai da Allah ya tafi da ku gaba daya wala jaa bi qaumin yuznibun kuma da wallahi zai zo da wasu mutane za su yi zunubi su nemi ya yafe musu wai sakfirun su nemi su ifari fa yakfiru lahum ya yafe musu hadisi imam muslim Allah yana son bawansa yayi zunubin ma ya nemi ya yafe mai sannan kuma yana nuna mana hikimar Allah halittar mutadaddat kishiya hikimar Allah da kuma ainihin kwarewar Allah alhakimul khabir kenan alladhi yad'u al-ashya'a mawadhi'iha wanda yake sanya abubuwa inda ya dace wa yunziluha manazilaha allaiqati biha yana ajiye komai wurin da ya dace da shi baya ajiye wani abu ba wurin sa ba la yadau shay'a ghayra mawdi'ihi sannan wala yunziluhu fi ghairi manzilatihi allati yattabiha kamalu ilmihi wa hikmatihi wa khibratihi tabaraka wa ta'ala sannan kuma dan a samu bauta malai in wani bai je akwai wutar nan ba yayi bautar in ya san mai bauta Allah ba Allah zai gasa shi ya kona shi ya kai bari mu kula ba to kaga wannan zuhur ubudiyatullah wato bautar ubangiji almutanawwi'a wanda da ba dan ya halicci iblis ba da ba ai ba ai ya halicci iblis kuma ya halicci aljanna da wuta ya halicci alkhairi ya halicci annabawa suka yi ta wa'azi da da'awa shi kuma iblis ya kokarin batarwa dan a jarabe ka ga iblis zaka bi ko me ko annabawa kaga dan ga jarabawan ka ta jaraba da aka dora maka ta yi so a nan gurin nayi wannan bayani ne wata rana wani yanzu ya same ni a masallacin Usman bin Affan irin yaran na SCS masu da'awar ba Allah ba addini ce mana ana cewa Allah Allah Allah Allah ce yi eh, kwarai kuwa ana cewa bai ce na ce yi eh, kwarai ka zo ma wurin da za a ce maka Allah kuwa? ya ce to an ce ƙwar'ani ya ce Allah mai tausayi ne mai jin ƙayi ne ko na ce kwarai kuwa kuma mai rahama ne shi ko na ce kwarai kuma an ce shi ne adalci ne na ce kwarai kuwa sai ce to me yasa ya halicci wuta ce me yasa ya halicci shedan tunda mai rahama ne tunda mai jin kai ne tunda mai tausayi ne me yasa bai halici aljanna kadai ba kowa ya yanka tsiyarsa kuma ya sa shi aljanna ce ai da aljanna kadai ya halitta irinka irinka ne za su ce Allah ya gagara sun fi karfin wato Allah ya gagara ya yi musu abin da ya ga dama sun fi karfin Allah ya halicci wuta ne saboda hikimomi ga suna muku bayani dalla dalla dan ya nuna ya isa ya halicci kishiyar alheri din ba sannan kuma dan jarrabawa ko shi Allah ko shi da damar da zai jarraba bayi kuma ya gaya muku ya yi duniya ne dan jarrabawa Tabarakan tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sannan sai da ya halicci wutar ai ka gane mai rahama ne ba sai akwai wutar ba gane mai rahama ne mai tausayi mai jin kai kuma ya turo annabawa barkate da za su ta bayanin hanyoyin shiga aljanna kuma yace yana son ai alheri kuma yace wala yarda da ibadi al-kufr bai yadda da bayan bayansa ba baya so duk ya gaya mana wannan ko mutum ya zo ya taurin kai ya ce kaza na ce yanzu ko kai ne wanda ya maka da'a a gidanka cikin 'ya'yanka ai za ka kyautata mai ko na ce wanda ya saba maka yanzu kana da laifin in ka ladabtar da shi ya ce a babu na ce to walillahi masalul a'la Allah shi ya fi cancanta a kyakkyawan misali gare shi sai ku kula da wannan zamani ya zo akan ɗauko irin waɗannan abubuwa na ƙaddara sai ana buga misali su don a rawar maka da imaninka wani kawai sai zo ce maka to don me yasa zai halarci wuta Don me yasa zai shedan me yasa ya kafirci in dai so yake abota masa me yasa bai bar musulunci kadai ba to wannan su ne an so shi ne ya kamata a bawa irin waɗannan ƙananan kafiran masu shakka akan samuwar Allah da imani da ubangiji abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tun tama shi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh